tunda sun iya jama'a suna yabawa duk da sun jima sunan su yi daɗewa sirrin su midiya jama'ar gari ku kalla tauraruwar gabas ita ce anan ta balla yarda sun kware ma'aikatan su ba kasala saha da kirkira sirrin su za ku kalla labari da dame-dame sirrin su za ku nema kayatattun fina-finai sirrin su za ku nema nishadi a su za ku sama. Waƙoƙi da wasanni a sirrinsu mun aje ma. Hirar fitattun mutane a can ne za ku sama. Rahoto na musamman sirrinsu za ku nema. Ko ilmantarwa sirrinsu za ku nema. Littafin Hausa sirrinsu za ku nema. ku ci gaba da kallon sirrinsu media domin samun ingantaccen labari. Ku kasance da sirrinsu media. sirrinsu media sirrinsu media tv sirrinsu media sirrinsu media domin samun daɗaɗɗen labarai a ci gaba da kallon sirrinsu media su rika kallon wannan tasha ta sirrinsu sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu media suna faɗakarwa da ilmantarwa sirrinsu media sirrinsu media kasance da sirrin su media in dai kana so ka bare wannan sirri ka fito da shi fili to sai ka je youtube channel din cikin wayarka ka rubuta sirrin su media domin kallon nishadi ido da ido sun wuce gaban turare sun zaga nahiya sun shige sahun ku sama daga kun shigo sirrin su na dama. Sunana Nafisat Salisu daga kamfanin sirrin su media. Sunana Maryam Muhammad Adam wadda aka fi sani da ɗan garin nan. Ku ci gaba da kallon sirrin su media. Sunana Zulayat Ibrahim. daga kamfanin sirrinsu Su Media. www.sirrinsumedia.com ko a shafinmu na Facebook ko Twitter ko Instagram da sauran kafar sadarwa na zamani. Kada ku manta sunan shine dai jallin jal Sirrin Su Media. Sirrin Su Media ya zaga nahiya kuma za ku ji labari za mu bankaɗo Sirrin Masu kallo barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon shirin nan na sirrinsu har kullum idan ba ku manta ba shirin sirrinsu shiri ne da yake kawo mana abubuwa masu mahimmanci waɗanda ya kamata a ce kun sani. Idan ba ku manta ba a baya mun kawo muku injiniya Salim. Injiniya Salim shahararren injiniya ne a jihar Kano wanda yake da fasahar kirkire-kirkire wanda a baya muka kawo muku shi a yayin da ya kirkira jirgin ruwa jirgin sama na'ura mai tantance namijin sauro da macen sauro a yau ma injiniya salim ya zo mana da sabuwar kirkirarsa ku biyo ni domin yadda za ku ji tattaunawanmu za ta kasance tare da ni zulaihat ibrahim daga sirrin su media so shi wannan na'ura na farko yadda ake amfani da shi za ka sa wannan protector din na kariya kamar shine wanda zai Eh, zai tattara numfashinka wuri ɗaya za ka fitar da shi ta ƙofa ɗaya so in ka sa shi kamar haka a hancinka za ka yi min haka kuna gani ko ina ba inda iska take fitowa so kana sai ka zo wannan ƙofar ita ce wannan mesa ita ce take ba da iska babbar iska yawa za ka yi connecting ɗin shi da wannan ƙofas yawa wannan abin shi kuma zai dinga Eh, wannan balo ce wadda take daukar iska iska tana shigowa ta nan in ta shigo za ta shiga nan yawa shi kuma wannan abin yana dan matso wajen yana ba da iska in ya matso wajen iska za ta biyo ta nan tunda numfashinka ya sarki to za ta dinga tura iskar ta cikin makobaranka da karfi yawa in iska ta tayi fitowa to za ta dawo ta hanci to shi sa wannan mesa aka dawo da ita ita kuma amfanin ta wannan karamin mesa numfashin da kake dawo da shi mara kyau da tattare da wannan virusin da kake tare da shi za ta biyu ta wannan karamin sa za ta zo ta tsaya jikin wannan ga wani farin roba nan su wurin akwai kemikal da ake sawa wanda wannan numfashin da kake yi akwai kwayoyin halittu na virus wanda ba su da kyau to suna zuwa nan wajen kuma su kuma sun riga sun tashi daga aiki ta yauwa za su kwakko ne za su kwakko ne ba damar su fita wani wuri ko har wani ma ya iya daukar wannan virus nan. to shi kuma wannan bangaren yawa so shi wannan bangaren kamar ya danganta za a iya gwada irin blood wannan temperature blood na yaro a ga iya adanin wannan din yanayin yadda jininsa yake jininsa a wani mataki jininsa yake to shine amfanin shi wannan mashin din ga yadda ake kunna sa so akwai mesar da akwai balo din da ake sawa a nan za a daura jinjirin a nan wajen so sakamakon gaskiya rashin dai material ban samu lokaci na yi ba so amma yana da wata amma ita kuma wancan gaskiya ta manya ce ba za ta yi wa yara ba isa ma ban taho da ita ba ana connecting akwai iska da yake fitowa yake pumping iska ta nan wajen iska kuma yana shaka ta jikin wannan ita wannan kofas to in ka danna ka danna shi firi haka yi ba da wannan eh, blue eh, color din da wannan wannan eh, na radio wannan color sannan za ka danna shi zai ba da wannan radio in ya danna redi za ka ga ya kamo ma wannan kamar a baya na ce akwai akwai pulse akwai dialysis akwai pulse eh, na su yanda ake gwada hawan jinin to anan dai za ka gane likita ko wanda ya iya aiki da mashin din shi zai iya ganewa ga yanda blood din jinjirin yake temperature din blood din jinjirin yake zai iya ganewa a wani mataki eh, harbawan bugun zuciyan yaron yake so kuma shi wannan abun sakamakon numfashin da kake ya danganta wani yana numfashin da kyar wani kuma yana numfashin a hankali hankali yana dan samun numfashin to amma numfashin baya isassa baya shaka sosai to zaka iya rage wannan gudun abin in baka bukatar numfashin da yawa kun ga ya rage gudu kun ga ya rage gudu ko so in ya rage gudu eh, zai dinga bada zai dinga danna balo din a hankali iska za ta shige ka a hankali so in iska ta shige ka a hankali shine zai baka daidai yanayin da ya danganta da yanda kake numfashin to akwai yau kamar wannan yaron da aka gwada to a eh, saboda da akwai balo balo aka irin ta wasan yara zan iya gwada muku za ku ga yadda balo din take huruwa sai ta koma za ta huru ban samu balo ba ne isa ban gwada muku yadda abin yake kasancewa ba yau kun ga shi wannan yaron da na gwada shi yanzu kun ga ai na sa mai shi wannan protector na wannan na numfashin wanda yake tare numfashi da ya fita ta kofa daya na to injiniya salim yanzu idan gwamnati ta ba ka dama shin za ka iya yin na manya kamar wannan wanda ya fi wannan inganci kuma masu yawa so in gwamnati ta bani dama sosai zan iya yi wa asibitoci sosai mako zan iya ba da wannan gudunmuwa tawa sosai zan iya yin na manya da na yara kowane kala don inda za samu kayan aiki wanda zan kirkira ma ba lallai in mutum ya gani bai ce wai a najeriya aka kirkira kuma a jihar kano wani kalubale ka fuskanta a yayin da kake koyon hada shi wannan so shi wannan ba zan ce wai koyo ba saboda kawai abin ya zo ne is natural daga ubangiji subhanahu wata'ala duk wani abu da nake kirkira ba na koya sai dai kawai in yi abin a zahiri kawai so kalubalen da ya ki tambaye ni sai dai ki ce min wani kalubale na samu wajen bayanan shiyar zan ce zan yi magana kullum dai magana da nake yi akan wannan abubuwa na wannan wajen da zan samu kudaden da zan siyo ingantattun abubuwa in haɗa wannan shi mashin shine nake samun matsala su amma kun wannan komai a nan ni na tsaya nake kirkira saboda ba ni da financial din da zan je lagos ko in je port ko kaduna in je in siyo abubuwan da nake so gaskiya ba ni da wannan eh, damar yasa nake yin dabara abubuwan na samu sai in sarrafa su da kaina sai in zama kamfanin kaina da kaina kawai so wani irin kira za ka yi wa gwamnati da masu da kan wannan lamarin so ina kira ga gwamnati a kan wannan harkoki na wani kirkire-kirkiren abubuwa sosai so ina kira da gwamnati ya kamata gwamnati ta duba irin abubuwan da nake yi ko in ce ta duba irin abubuwan da muke yi don gaskiya ba ni kadai ba ne nake da irin wannan abubuwa akwai wanda suka fi ni akwai wanda na fi so ya kamata gwamnati gaskiya ta dube don ina gani ni kadai zan iya bawa inda gwamnatin jihar kano za ta taimaka min ina ganin a dai ni tunanin zuciya na ina ganin ni kadai zan iya kawo wa naji wannan zan iya kawo jihar kano ci gaba a harkar technology na zamani To masu kallon mu kun ji yadda muka tattauna da injiniya Salim. Muna kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da manyan ƙasar nan domin su dinga taimakawa irin su injiniya Salim masu fasahar kirkire-kirkire. Ku ci gaba da kallon sirrin su Media TV tare da ni Zulaihat Ibrahim sai mun sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin. salamu alaikum sunana injiniya Salim Haruna Tuku Ibici. Ku ci gaba da kallon sirrin su Media. gode macet ya ya, siapa tahu gua ni maganin abin likitan ma'aurata ne ni daga birnin faransa la corseller zai an gaza kwamsa ce fale berju perbuwa sai musa sa sannu likita yawa dama dai ina da matsala menene matsalar ki faɗe faɗe in ji ta fita ta yi. Kawai da lafiya, lafiya, kike mun ruwan wannan ina kina ku mun kofa. Kamar wanda za ki koma daga ki sha nono. biya kuma baba. Na shigo gida ba kuwa na yi magana ba amsa ba shine na ce bari na gani ko lafiya. lafiya kalau kaya nake canza amma kuma babu dai kina canza kaya sai ki garke ma kofa haka ba zan garke ma kofa ba kuma yanzu da hakuri na bar kofa ai ba ba ki da ni ko bilani na ce yau yau akwai bikin yan nono ke nan sosai ma Allah bari da gaske ba dai nono ba ne ka samu nono gidan shi ka zo. Ka shuru ka jama'a su ji. Kai kai yalla yalla Allah da Allah. Go dan gidan jarkiya. Ki me yana ki nan a jauna? kai ne likitan ma'aurata to ka sanin wani abu ni na fito dama a kyale ni da ki wata rana zan je in kai wa wani ya yi shuka nan mu samu eh, wannan rututu shuka ta fito rututu wallahi in kin isa shege ne a ah, kai dago zai ana Allah hana nuna miki hankali rashin hankali hana nuna miki wanda mu je ka auna ta kaga makoci na da yake yi wani ya yi noma ya filace gidan fadin duya haka tanga ta sai na kan ya hau haka ke rayuwa da ba zai ku kuwa bacci dan gidan kasa dole ni ko mu huta na wannan bai wallahi rakiya rakiya kira ina ne to to ina wuri kenan ni ne ne kenan sharp sharp ne ne gida ya ga tsakar rana ka za ki ki fada wa daki dan kamar ba na jin daɗi ne kuma sai bacci ya ɗauki to kuma sai ki rufe daki gaba ɗaya wannan keken keken keken nawa ne ne ne na ma shiga zan kwanta sai na ji yaro yana sallama da na leko kuma sai na ga likitan ma'aurata sai ya ce wai a baka keken ya baka shi wannan keken bai da kika san sabon marsi da haka keken san zuciya cikin hanyar ko mutum aka ba kyauta aka yi nan inda ake sai da shi ba na sayar ba kasuwa ka kai shi ka sayar a ah, to me zan Allah ya aure da mara kofo ina kiki ya tafi da shi ci kai ka kawo masa kyauta ka tuwa haura ka tunka dire ta bayan gidan